Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau kuma shidda ga watan zulƙada. Hijirar annabi sallallahu Alaihi wasallama shekara biyar. wanda ya daidai da 31 ga watan august Miladiyar annabi Isa Alaihi salatu wassalam shekara 2014. gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna dai cikin littafin mu mai albarka littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin kitabun nikahi na littafin jiya mun kai ƙarshen babi mai bayani game da hukunce hukuncin walima yau da yarda Allah za mu tashi sabon babi yace babul qasmi babi mai bayani game da rabon kwana shine kasmi ai kasmil auqati baina zaujaci ma'ana rabon lokuta tsakanin mata mutumin da a aure da fiye da mace guda kamar kana aure da mace biyu ko uku ko hudu to shari'a ta wajabta a kanka ka ka raba musu lokaci wanda kake zama tare da su wannan lokacin kuma shine an ce lokacin dare to wannan rabon lokacin dare tsakanin matan ka shi ake kira rabon kwana kaga ko da hausa ai rabon kwana an ce. ba a ce rabon yini ba rabon kwana ya zan ishara cewa abinda a haƙƙin mace shine dare haƙƙi ne ga mutum ya ta ɗakin matarsa ranar kwananta ya kwana inda take <clears throat> wannan shi ne haƙƙinta amma da bakin fitowar rana to wannan lokaci nashi ne ina fatar kun fahimta don haka abin da an ka ce a raba shi ne kwana dare dare ake rabawa ba yini ba yini mallakar mai gida ne dare shi an na mace to duk wanda a aure da fiye da mace guda shari'a ta aza mai haƙƙi na wajibi cewa ya raba kwana tsakaninsu to hadisinmu na farko an karɓo daga nana aisha ya ce an aisha ta radiyallahu an haƙalat. kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ƙasimu fa ya adilu wa ya allahumma hadha ƙasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamlik wala amlik rawahul arba'a وصححه ابن حبان والحاكم لكن رجح الترمذي ارساله hadisin mu na farko an karɓo daga nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama yarda Allah tabbata gare ta aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasimu manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya kasance yana rabon kwana faye adil kuma sai shi adalci annabi baya fere feri tsakanin matansa yana adalci waya kulu kuma yana cewa bayan ya yi gwargwadon ƙoƙarinsa ga daidaitawa tsakanin matan sai ya gama da addu'a ya ce Allahumma ya Allah ha za ƙasmi fi ma amliku wannan shi ne rabona ga abin da nin mallaka falata lumni ya Allah kada ka zarge ni fi ma tamliku ga abin da kai kan mallake shi wala amliku ban mallake shi ba rawahul arba'a wannan hadisi mai fudu ashabu sunan kenan sun karwaito shi wasu ibn hibbani imam ibn hibbani ya inganta shi yace hadisi ne ingantacce wal hakim da hakim dama al'ada su suna da sakaci wurin inganta hadisi lakin sai dai rajiha tirmidhi irsalahu imam tirmidhi Allah shi mai rahama ya rinja da cewa wannan hadisi hadisi ne mursal kuma haka yake tirmidhi shi da gaskiya wannan hadisi hadisi ne mursal to kun ji wannan hadisin da ko to wannan hadisi duk da yake imamu ibn hibbani da hakim sun inganta shi ba hadisi ne ingantacce ba hadisi ne da ifi duk da yake akwai abin da inganta cikin hadisin wani bare na hadisin ingantacce bare guda bai inganta ba amma dai abin da za mu ɗauka hadisi ne da ifi na fatar kun fahimta to da ya inganta mi wannan hadisin ke karantarwa wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa na farko yana karantar da mu shar'ancin rabon kwana duk wanda Allah ya kaddare yana aure da fiye da mace guda to haƙƙi ne gare shi ya raba kwana tsakaninsu kaga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasimu manzon Allah ya zan yana rabon kwana ashe haƙƙi ne ga kowane magidanci ya raba kwana duk da yake an yi saɓani ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabon kwana ga haƙƙinsa wajibi ne ko ba wajibi ba malamai sun ƙara ma junansu sani dangane da wannan matsalar akwai masu ra'ayin cewa rabon kwana ba wajibi ba ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma tsawon rayuwarsa har ya mutu manzon Allah yana raba kwana tsakanin matansa sun kaci yayi wannan ne domin karimcinsa da kyakkyawan halayensu da kyakkyawan mu'amala su tsakaninsu da matansa amma ba don rabin kwanan yana wajibi a kansa ba wasu kuma sun ka ce a'a don nassoshin da sun ka zo game da wajibcin rabin kwana ba inda an ka fitar da manzon Allah sannan aikinsa kuma na nuna muna haka nan domin hayyan mutu yana mai raba kwana tsakanin matansa kamar yadda zamu ci don haka sun ka ce a wajibi ne har gare shi to menene dalilin su na farko da sun ka ce rabin kwana ba wajibi bane ga annabi sun ka kafa dalili da wata aya ta cikin suratul ahzab inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa turji man tasha'u hunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtagaita mimman azalta fala junaha alayka fala alayka Allah yace turji man tasha'u hunna, kana iya jinkirtar da wadda kake so daga cikin matan yau ne kwananta sai ka jinkirtar da ita wa tu'wi kamar ta sha'uka, ka taru wadda kake so ka kira wadda kake so kaga kenan an bashi zabi ko da yau ranar kwanan wance ce to Allah ya baka dama kana iya cewa ta tsaya ta bari sai gobe ko sai wata rana wance nake son ta zo wanda ba ran kwananta ba ashe kaga tunda an bashi zaɓi, ashe rabin kwana ba wajibi bane gare shi kenan wato wi ile ka manta shawa kuma kana iya taro wanda kake so zuwa gare ka ko da ba ran na an ran kwananta ba Allah ya ce ma annabi kana iya kiranta zuwa gare ka kana iya taro ta zuwa gare ka sai ya ce wa manifta gaita duk wanda kan nema mimman azalta daga wanda kan nisantar fala junaha alayka ba laifi akan ka wadda dukkan nema ka kwana ɗakinta ko da ba ran na an kwananta ba Allah ya ce an yadda ma baka da laifi zalika adana an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna ina fatar kun fahimta sai Allah ce zalika wannan yaddan ma da mun yi, ka kira wadda kake so ka jinkirtar da wadda baka da bukata ran nan zalika adana shi yafi kusantar an taƙarra a ayyunuhunna idanunsu su yi sanyi ma'ana su samu natsuwa su matan domin da Allah bai saukar da wahayi ya ma annabi an yadda ma ba in annabi ya yi kaga yanzu rikici na tashi ya yaran kwana na kaka tafi a ɗakin wance ka ɗauki kwana ka ba wance amma yanzu ga nassin qur'ani kwalan kwalan ana karanta shi cikin suratul ahzab ta alqur'ani Allah ya ce mai an bashi wannan dama Allah ya bashi dama in yayi akwai matar da za ta musanta kaga ba wanda za ta musanta to shine Allah ya ce zalika adana an ayyuna ayyunuhunna wannan shi ya fi kusantar idanunsu su samu natsuwa ma'ana su ji daɗi sanyin idanu kinaya ce ta farin ciki wala ya hazanna kuma ya zamba su yi bakin ciki ba wayar daina kuma su yadda su matan naka ma bima ta hunna dangane da abin da ka ba su kulluhunna dukkan su tunda duk sun yi imani da Allah to Allah ya ce ya yadda ma kai haka kaga ashe ba wanda za ta in kai ba wanda ranta zai baci ina fatar kun fahimta sai malamai sun kace to dangane da wannan ayar ashe rabin kwana ba wajibi bane ga manzon Allah ina fatar kun fahimta amma kuma tarihi ya nuna mana cewa manzon Allah har karshen rayuwa ta yana raba kwana tsakanin matansa sai malamai masu wannan ra'ayi sun kace yayi ne kawai don karimci da kyakkyawan hali da kyakkyawan mu'amala tsakaninsu da matansu don ya kyautata musu amma ba don yana wajibi ba don haka a takaice dai rabon kwana ga haƙƙin manzon Allah ba wajibi ba ne amma mu al'ummar manzon Allah rabon kwana gare mu wajibi ne wanda bai adalci tsakanin matansa ba ga rabon kwana za mu ji abin da bisa kai ne gobe kiyama insha Allah ta'ala ina fatar kun fahimta abin da ya nuna mana haka kuma shine rashin lafiyar manzon Allah ta ajali lokacin da rashin lafiyar ajali ta kama manzon Allah wadda da gare ta bai tashi ba Allah ya mai wafaci to da rashin lafiyar ta yi mai nauyi kullum sai a ɗauke shi a kai shi ɗakin da yake har yanzan yana tambaya a yana ana gadan ina niki gobe a ce ɗakin wance kake gobin ya tambaya a yana ana gadan ina niki gobe yuridu yau ma aisha yana nufin yana aisha to da matan nashi kun san allah ya same son aisha to da matan nashi sun ka lura da cewa dai ɗakin aisha yake so yana shauƙi ga zama ɗakin aisha sai sun ka yi mitin sun ka iskan mai sun ka ce manzon allah ga ci ga rashin lafiya kuma ga yawace yawace annabi mun yi ma izini ka zaɓi ɗakin da kake so ka zauna kai jinya har allah ya baka lafiya ya ce to a kai shi ɗakin aisha don haka ɗakin aisha can ya jinya ta ƙarshe yana daga cikin abin da aisha ke bugun gaba da shi Ta ce ranar da Allah yawa manzon Allah wa fa'ati Allah ya karbi manzon Allah tsakanin cinye ta da kirjinta manzu tana rungumi da manzon Allah ya amshi Allah ya amshi rayuwa ta kuma ranar kuma cikin ɗakin ta kuma ranar da manzon Allah yake ɗakin ta kuma ranar da koda zagayowa aka yi ran nan an ranar kwanan ta to ran nan Allah ya wa annabi fa'ati cikin ɗakin ta kuma tana rungumi da shi bayan wannan kuma ta ce abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah manzon Allah ya ɗanɗana shine yawon na na Aisha ranan nan da Allah zai wa annabi wafati ɗan uwan Aisha abdulrahman ibn Abi Bakar ya zo dibin manzon Allah ko da ya zo yana riƙe da aswaki yana buga bakinsa sai Aisha ta ce manzon Allah na kwanci bisa na sai na ga yana kallon asuwakin nan na Abdulrahman, sai na lura da cewa yana son asuwakin nan ce manzon Allah ko kana son ya yayi ishara ai na'am sai Aisha ta amshi aswakin ga Abdurrahman sai ta kalle inda Abdurrahman ya sa bakinsa ita kuma sai ta tattauna ta tattauna ta tattauna shi sai ta ba manzon Allah ta ce don haka yawu na shi abu na karshe da ya shiga bakin manzon Allah ranan na Allah ya mai wafati na fatar kun fahimta to kaga sai sun kai mai izini mata ne cewa ya ta yi ɗakin aisha ɗakin aisha nan ya ƙari jinya ta yi to kaga wannan na nuna mana shar'an wajibcin rabon kwana gare mu mu al'ummar annabi ga mai gidan mu ba wajibi bane Allah ya bashi dama ya kira wanda yake so ya jinkirtar da wanda bai da bukata ran nan amma mu duk yadda kake da bukata wata dole kai hankuri har ranar kwananta dole na mu raba kwana wanda bai raba kwana ba hadisi na ta insha Allah za mu ji hukunci ne shine abu na farko da hadisin ke karantawa shar'an wajibcin rabon kwana gare mu abu na biyu hadisi na karantar da duk hadisin na karantar duk wanda a aure da mace sama da guda wajibinsa ne wujuban yayi adalci tsakanin matan ina mun ka samu wannan maganar Aisha da ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya qasimu fa ya'dilu manzon Allah ya zan yana rabon kwana kuma yana adalci ga rabon kwanan ashe kenan annabi bai here here duk da yake Allah ya bashi dama yana iya kiran duk wanda yake so yana iya taya ɗakin duk wanda yake so ya kwana wannan koda yau an ranarta kuma yana da dama ya jinkirtar ya ce ta yi hankuri har ta rana amma dai annabi bai bi wannan damar da Allah ya bashi ba saboda karramawa da kuma daɗaɗawa ga matan nan sai ci gaba da rabon kwana to kaga shi da an ka ba dama amma kuma sitil saboda kyautatawa yayi rabon kwana ina ga mu da ba ba dama ba don haka ya zan wajibi gare mu raba kwana kuma mai adalci abinda adalci ga rabin kwana shine ranar kwanan kowace ka ɗakin ta kwana baya halatta ranar kwanan wata ka ɗakin wata sai in ita ta yi maka izini kamar yadda za mu ji wata matar annabi ta ba da kwananta ga wata kishiyarta ina fatar kun fahimta don haka wajibin duk wani magidanci ne shi adalci to sai dai adalcin nan kuma waya kulu kuma annabi yana cewa Allahumma hadha qasmi fi ma amliku wala fala lumni fi ma tamliku wala amliku sai ya ce ya Allah wannan shi ne rabona ga abin da nin mallaka to Allah kada ka zarge ni ga abin da kai kan mallake shi ni ban mallake shi ba menene annabi ke nufin da Allah ya mallaka shi bai mallakai ba kaga adalcin da an ka nemi a yi ba Allah ya ce duk wanda aure da mata dole ya adalci gare su ba to akwai wani adalci da qur'ani ya ce duk yadda mun kai kwaɗanyansa ba mu iyawa don ba mallakar mu bane mallakar Allah ne wani adalci shine na soyayya daidaita soyayya tsakanin matanka yadda hake son Aisha haka hake son Hafsa Allah ya ce ko kun yi kwaɗanya haka nan ba ku iyawa cikin suratul nisa'i ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala milo kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ko ko ka mu fassara rawa gabar mu kawo da ta ce ai adalci tukun can baya duk da cikin suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fanki ma taba lakum minan nisa'i masna ba masna ba basinun bace ba masna ba in ka ce si iska na si ya fito kaya kore masna Mas sai ka hidda harshen ka tsakanin haƙoranka ka tanne su to faɗi in jiya a to kace masna sana'u mai sinu ne yana da bambanci da sana'u mai sa'un me bambancin su sana'u mai sa'un me bambancin sana'u yabo in kasa sa'un ca in kasa ha sana'u ɗaukaka kaga suna da bambanci to ya yace fanki huma tsaba minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a sai yace fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan au ma malakat aymanukum zalika adana ta ulu ku aure abin da ya muku daɗi na mata matar da kana son ta tana son ka shine ƙashin bayan aure soyayya in babu so kar ku ɗaura aure sai Allah ya ce ku maza ku aure abin da ya muku daɗi na mata matar da ta yi maka daɗi ma'ana matar da kake so tana son ka in kun ka tashi aure ku aure matsana ku aure mata bibbiyo in ka tashi ka biɗi budurwa biyu a wanke ɗaya rana a kawo maka ina fatar kun fahimta don haka waɗanda ba su yi ba kuna ji ina abba ku aure mata bibbiyo wa lasa ko kuma ku aure uku uku wa ruba'a ko ku auri hurhudu kaga shine geji ko ka aure mace biyu ko ka aure uku ko ka aure hudu kaga ba magana aure mace guda ina fatar kun fahimta sai daga baya an haka magana guda sai Allah ya ce wa in khiftum Allah ta'adalu amma in kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin matan ku ba ashe kenan Allah na nuna mana to duk wanda ya aure mace biyu ko uku ko hudu ha wanda a aure da mace biyu ko uku ko hudu to Allah ya azama mai wujuban yayi adalci tsakanin su yace to wa in khiftum Allah adilu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin matan ba fa wahidatan to ku aure guda to kaji sharadin ashe auren mace guda sharadi garai sai in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ashe kenan wannan ayin na karantar da mu Allah ya wajabta adalci tsakanin mata to can gaba sai Allah ya ce wallan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i law harastum sai ya ce fala tamilu kullal mail fatadruha kalmu allaka wa in tuhsinu wa tattaku fa inna allaha kana gafurar rahima walan wa har abada ba za ku samu ikon an ta'adalu ku yi adalci bainan nisa tsakanin matan ku ba walau harastun ko da kun yi kwaɗayin yi can farko Allah ya ce ayi adalci wanda ma ke jin tsoron ba zai iya adalci tsakanin mata ne to tsaya ga mace guda don kada ya zan kana aure da biyu ka yi adalci baka jawo kanka shiga wata kamar yadda zamu ji ba an wajabta ayi adalci ba to nan kuma sai Allah ya ce har abada ba za ku samu ikon yin adalci ba ko da kun yi kwaɗayin yin adalci tsakanin matan ba ku iyawa to wani irin adalci Allah ce ba mu iyawa adalci na daidaita soyayya shi so al'amari ne na zuciya zuciya kun ba ga hannun mu take mu bayi ba ga hannun ubangijin da ya halicce ta take Allah yana sa son abin da ya ga dama cikin zuciyar da ya ga dama Allah yana sa kin abin da ya ga dama cikin zuciyar da ya ga dama mutum bai taɓa yi ma komi na alkhairi bai taɓa ba ha komi ba haka ɗaya haka jin kai da Allah ya sama so nai hakan ga mutum ko gardama ba taɓa shiga tsakaninku ba haka ɗaya haka jin kai dai bai dai ma kai dai bai dai ma ga rayuwarka ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan so al'amari ne na zuciya zuciya kun mallakar Allah ce to daidaita soyayya ku yi adalci tsakanin matan ku ga soyayya yadda kake son wance haka hake son wance duk ka so su daidai Allah ya ce ko kun yi kwaɗayin yin wannan adalcin ba ku iyawa ina fatar kun fahimta to ko da Allah ya sama son wata fiye da wata cikin zuciyarka daga cikin matanka sai ya ce falata milo kullal mail kakku karkata ga wadda kuke so kullal maili dukkan karkata ya zanda mutanen gida da yaren gida da makwabta da masu shigowa da na nesa da na kusa kowa ya san matanka ai bora da mowace wancan zanne ɗaya take bata da bambanci da sadaka ba da yawan gidaje haka suke ba zaluncin har fito ga fili har na nesa masu sani daidai da wani abu ake nema gare ka an san wadda ake eh, labawa gare ta in ba gare ta an kalawa baka basuwa akwai mijin da mata ne ko wani abu suke nema ita wagga guda ba, ta isa ta bude baki ta roƙe shi ya ba ta abu sai dai ta laba kishiyarta ta roƙan mata haka zalunci ya fito ga fili to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko da Allah ya sanya muku son wata akan wata da cikin matanku to kada dai ku karkata ga wanda kuke so dukkan karkata komi na ku gare ta yake komi na gida ita adda mallaka fatadharuha sai ku batta ita wadda an kafi so bisa ita wadda ita wadda an waccan bisa gare ta ku batta kalmu Allah aka mu da an karata yi kamar ratayayya ma'anar ratayayya ita dai ga ta ita ba mai miji ba kuma ita ba sakakka ba to Allah ya ce kada ku yi haka nan ma'ana ko da dai cikin hikimar Allah ya sa ma sun wata da cikin matanka akan wata to a bar sunnan can cikin zuciya ina fatar kun fahimta kuma wannan sun da ka fi sun waccan akan waccan da cikin matanka Allah ya san ba mallakar ka bane don haka bai cikin zalunci wanda Allah zai kama mu magidanta da laifi gare shi amma in mun bashi can cikin zuciya duk abin da ka zo ba su kai adalci rabon kwana kai adalci ga komi kai adalci mu'amalarka da su kai adalci to in mun tsare haka nan shi so na zuciya don ka fi sun waccan akan waccan Allah ba zai kama ka ba amma sun yi fito ga fili ka ga abu ka kiwa waccan haka dai heri heri gashi nan to wannan nan ne laifi zai tasowa kuma za mu ji hukuncin hadisin da attafi hadisin abu huraira hukuncin duk magidancin da ke yin heri heri tsakanin iyalinsa Allah ya shirya da mu to kaga sai an ka ce wannan hadisin yana karantar da mu wajibcin yin adalci tsakanin mata bayan adalci abu na uku shine kuma ashe adalcin nan kenan wanda mun ka mallaka wanda ba mu mallaka ba sai dai mu yi addu'a Allah shi gafarta Shi ne ma'ana falata lumni fi ma tamliku wala amliku Allah kakka zarge ni ga abin da kan mallaka ban mallake shi ba shi ne daidaitawa tsaka adalci gare su ga soyayya malamai sun kace so da ƙi duk suna da sababi akwai abubuwan da ke sabubbantar da aso mutum hakan ga kuma akwai abubuwan da ke sabubantar da a kishi ko bancin hikima ta Allah hikima ta Allah yana iya sa son abu ko da babu dalili yana iya sa ma abu ko da babu dalilin ki to ko bancin wannan kuma akwai wasu sabubba na duniya da ke sabubantar da aso mutum ko ba mace ba shari'a ta faɗa muna wasu wasu kuma ga ɗabi'a ta bil'adam mun ka fahimce su misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai ce afshu salama bainakum lalle ku inji manzon Allah hakika ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani imani abin shiga aljanna Allah ka tabbatar mana da imanin mu ka cika mana zukatan mu da imani ya Allah Allah kada ka bari duk wani abu da zai raba mu da imani ko yayi mana alkaga imani Allah kakka kakka yo kusa gare mu da shi kakka yi kusa gare shi gare mu Allah ka nisantar da mu gare shi to shine annabi ce innakum la tadkhulul jannata hatta tu'minu lalle ku ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi imani ba sai kun so juna shi ko daga cikin abubuwan da ke tabbatar da imani soyayya tsakanin musulmi da musulmi wai to akwai matsala ko akwai matsala yau akwai soyayya tsakanin musulmi da musulmi sai dai ta baki sai dai mutane yan kalilan alkhairi ya same ka yan uwanka su ji ma daɗi ban ce babu ba amma yan kalilan sun karanta musiba ta same ka su ji ma ciwo wadda kaka kwana da bacin rai su kwana da bacin rai haka nan sai da yan kalila ba a cewa babu amma dai sun karanta aka cewa to Allah ka shirya da mu to kun dai ji maganar manzon Allah hadisi ne sahihi Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i da Ibn Majah da wane ne sun ka fitar da hadisin ga hadisi ne sahihi manzon Allah ya ce wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba sai kun so juna sai annabi ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum kuna so in daidaitar da ku akan wani abu in kun aikata za ku so juna to annabi ya bamu abin da ka sa a so juna menene ya rasulullah sai ya ce afshu salama bainakum ku watsa sallama tsakaninku assalamu alaikum kuma assalamu alaikum afshu salam fi ma arabta wa man lam ta'rif cikin wani hadisi ko kaga ashe kenan daga cikin abubuwan da ke sabobatar da soyayya sallama babban mutum ya al'adance in ya haɗu da talaka bai tsaya su su shi kai mu sallama assalamu alaikum yaya talaka na za ji ga shugaban da inda da ya haɗu da su shi kawai mu sallama za su so shi ce wallahi sabbe ne bai da girman kai ni shawata da shi kenan bai da girman kai kafin kai shi zai fara gaishe ka malami in ya haɗu da mutane assalamu alaikum ba irin malaman nan mutakabbiruna ba waɗanda ba su gaida kowa sai da su a haragwai shi malami ne sai mito malami hake kai ɗayan malami ha kaji haka dai ko ko bai yawa ko wasu lamar shi kuɗi gare shi to sai me kai ka ci da duk wanda an garin ga halal kaga don haka kaga ashe kenan daga cikin abubuwan da ke sa soyayya jama'a akwai sallama inda duk musulmi sun ka zanna a sallama Allah zai sa soyayya tsakanin su ashe duk mutumin da ya zanna yana musulmi sallama za ku so shi kun ji na farko ko sannan akwai wani hadisi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma inda nasi yuhibbuka nasu ka gudani duniya sai Allah ya soka ka gudani abin da aga hannuwan mutane kakka zama kwadaici dan sa ido sai mutane su soka ashe mi ke jawo ma soyayya ga mutane ya zan baka da bukata ga, mutum in sau ɗari ka zo ka zo ne kawai don ka ziyarce shi ku gaisa babu wata lalura za ka azamai kana zuwa ya game ma fuska amma ka zo ran nan kai ran ka da wallahi abin da ya kawo ne wallahi an haihu to to to Allah ya raya to gashi a ƙara a tsira to Allah ya saka da alkhairi an yi kwana uku ka sake dawowa ran ka da wallahi yarinya an kasa lalle to to to to gashi to a ƙara sai gado Allah saka da alkhairi jibi kana sallamo wakili yanzu ba ma da lalura ka gai sai ɗaya ka zoyi sai ya ce a ce maka baya nan don ɗauka yake irin ta shekaran jiya ce haka ne ko ba haka bane amma in sau ɗari ka zo inda yake ya san ziyara ɗaya ka taho ko gaisa ka yi mai sallama ka tafiya ka baka azaba ba dalilin da zai sa a ce ga ka ne ya ce a ce baya nan don haka ashe kenan daga cikin abin da ke samun mutane so yake ja mutane soyayya ka kama kanka daga abin da aga hannun mutane ba abin da bil adam ya kamar roƙo kun san da haka nan shi ko Allah ba abin da ya kaso kamar a roƙe shi ba abin da Allah kaso ka in ma ka bar roƙon Allah Allah ya alƙawarin sai ya saka wuta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina ubangijinku ya ce ku kira ni zan karba muku Allah ya ce mabayi ne su kira shi mu kenan mu kira shi zai karba muna sai ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda ke girman kai daga kira na daga roƙo na, su ce su kama roƙon sabbe ne da alhaji bukadi da wane ne su ba Allah gashi nan duk duniya ga wadata Allah babu don haka ya za ka ba Allah da mawadaci wadata mudulaka wadata da bata gudun talauci ka ta inda maciyaci dan uwanka duk mutum da ka sani maciyaci ne antumul fuqara wa illallahi hmm. wallahu huwal ganiyul hamid ku duk matsayata kuke ta bakin waziri ibrahim ya ku matsayata in ka ce ba matsayata ba talakawa ya ce talakawa suna da kudi ya ce to me bambancin su matsayata ta shi to yana dan karami cikin kudi ya tashi ina fatar kun fahimta don haka cikin wannan hadisin annabi ya karantar da mu daga cikin abin da ke ja mutum farin jini kama kai ne ga abin da aka hannun mutane daga cikin kuma abin da ka sa mai samaki nuna kwaɗayi ga abin da aka ga hitinannin mallame kuma yau bari mu ja mizai cewa kuma mizai wace ƙarya zai yi kaga an gani mallar ƙarya ta ya kai inda da ya zo girma ya haɗu ko bai haɗu ba hakan ga malamai sun tabbatar da cewa ziyara musulmi ya ziyarci 'yan uwa yana cikin abin da ka sa soyayya ka tahi ta kanas ta Kano ba wani lalura ta kai ka ba ba wani abu da ka zo bida gare shi ziyara ce ɗaya ka zo kun kwana biyu ku haɗu ba na zo in ziyarci ka ni saboda Allah ka samu gafara ta Allah kuma Allah ya ma tana da ƴaƴan itace cikin gidan aljanna ni ko na san ba a cin ƴaƴan itacen aljanna sai an shige ta hakan ga mutum baya da lafiya ka zo dibi nai yana daga cikin bai manta da kai har abada ka zo kai mai addu'a ka kula da shi kenan duk suna daga cikin abin da ke ja mutum soyayya haka ladabi da biyayya mace ta zama mai ladabi da biyayya jama'a mijinta in shi an rana saboda faɗa dole da ya shafa mata lahiya amma da ma gashi tun wurin halitta Allah ya halitta mahitini ke ku Allah ya halicce ki mutum ne banza to faɗi yadda zaman zai yi kyau in an kai gabas ki yamma in ki yi karo da mai hankuri shi ke ne ya ta hankuri da mugun yanki Allah ya rubuta mai lada to in ki yi rashin sa'a ki yi karo da wanda bai da hankuri ba to nan ne ake ta samun kwama cala na fatar kun fahimta don haka mutum jama'a shi ka jawo maka ne eh, soyayya shi ka jawo maka ne kiyayya duk yadda kake son mace ta zanna saba ma umurninka don Allah sunnan zai karu ko zai rage kaga dole ya rage ta zanna saba ma umurninka kun ba mu hauka kan mace saba mu umurnin mijinta tunda ba ta da iri ne fa shi a cinta shi a shanta shi a suturarta ko mina ta ko yi ba ta iwa kanta sai yayi mata kuma a ce baya da girma yana yiwa shi adda gida kuma muke ce amma ke zaki mallakar gida wai iza ta akai wai wai ta adda gida bandur nawa kesa ya cikin ruhin da an kai nawa kesa nawa bandur nawa kesa bandur bandur nawa kesa wurin ruhin gidan ko kuɗin daɓe bata ba suwa ba daure mata kawa kansu daɓe ko daure in za a aure gidansu mata ake zuwa a daɓe ɗaki to yanzu ko daɓin sun bayi ya yi gina ya yi ruhi ya shahi da abin ga ya daɓe ya sa kil duk abin da aka za ya sa bai to kuma a ce bai da girma nan gidan nan ai da in mutum bai girma ko ina ba gida ne kan ya kamata ya yi to ke ce kun bai da girma shikenan can waje in ya gamu da sarkin musulmi ce ran kai kuma in ya taho gida kuma a ce bai da girma a kaskancin yayi mai yawa ina fatar kun fahimta in dai bai girma ko ina ba gida ne ya kamata in ya taho a ce mai gida ba ya ce to ke can in ya da sarkin musulmi na in ya taho gida shi ko a gaisai shi a sarkin musulmi dan cikin gida ne to Allah ya shiryar da mu to shi ne sai malamai sun ka ce abu na gaba kuma da wannan hadisin ke karantarwa ashe kenan wannan rashin adalci wannan nau'in rashin adalci na rashin daidaitawa to Allah bai kama al'ummar manzon Allah da shi don ba mallakar su bane mallakar Allah ne kaga a takaice dai kowane magidanci ya san tsakani ne da Allah ya ji tsoron Allah ga zamantakewa da iyalinsa kada ka ga cewa tana karkashin ka rinka juya ta kamar yadda ake juya wayana ba ta da kowa sai kai ka zo ka mata walakanci a'a ka sani in ka kasance babba akan ta kai ko Allah yana yana babba ne akan ka boyar Allah ce in ka cuta mata ubangiji ta sani kuma zai mata sakayya muna roƙo Allah ya shirya da mu to wannan hadisin kun gani nace muku hadisi ne mursal ko mursal kuma da ifi ne to amma ku kalli hadisin gaba biyu gare shi gaba farko dole mu ce ta inganta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasin fa ya adalu manzon Allah ya zan yana rabon kwana kuma yana adalci ba dangane da wannan hadisin mun ka samu wannan ba dangane da wasu hadisai ingantattu ita wannan ta inganta amma addu'ar kuma yana cewa Allahumma hadha qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku shine bai inganta ba Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qal man kanat lahum ra'atani فمال إلى إحداهما wa يوم ma'ilun rawahu ahmad wal arba'a wa sanaduhu sahihun shi kuma wannan hadisi an karbo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya karɓo daga annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi annabi ya ce man kanin lahum ra'atan duk wanda mata biyu na aure sun ha kasance gare yana da mata biyu da aisha da hafsa su ne matansa famala ihdahuma ba an ce yayi adalci su ba to famala ihdahuma sai ya karkata zuwa ga ɗayansu ya mai da gida ne bora da mowa ya yin adalci ya karkata kowa ya san an fi son aisha bisa ga hafsa ko ko kowa ya san an fi son hafsa bisa ga aisha famma la ila ila ihdahuma sai ya karkata zuwa ga ɗayansu annabi ya ce ja a yau malkiyamata zai zo ranar alkiyama wa shiƙuhu ɓarin jikinsa ma'ilun ya karkata ɓarin jikinsa jama'a ya ruɓe ya karkata ya ja shi zuwa wuta shi an ma'ana rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi wal arba'a da malam mai hudu wa sanaduhu sahihun isnadin sa ingantacce ne haka yake wannan hadisi hadisi ne ingantacce wannan hadisi ingantacce ne to me yake karantar da mu abin da gaba farko ta hadisin Aisha ke karantar da mu cewa wajibin duk wanda a aure da mace fiye da guda ne ya adalci in kuma bai yi adalci ba ya sawo ma kai ne tikiti zuwa wuta Eh, abu hurara ya ce du annabi ya ce du wanda mata biyu sun ha kasance garai ashe yana yana nuna mana halaccin dai auren mace biyu don haka tunda ya halatta ashe don me kika jin mijin kina nan yana bi dan mata ya kawo miki abuki ya zama ki fitar da hitina babu dalili ya halatta auren mace biyu ko uku ko hudu duk qur'ani ya ce ya halatta to sai ya ce fa mala ila ihdahuma ya karkata zuwa ga gudansu abinda aka karkata yayi feri feri ya fifita guda akan guda shine ya karkata zuwa gare ta a yawmal qiyamati zai zo ranar kiyama wa shi kubarin jikin sama'ilin ya karkata kaga aljaza'u min jinsil amali kenan ko nan duniya ba karkata ya ga guda ba ya bar guda to gobe kiyama zai tashi jiki ne ya karkata ya ja shi haka ne ya shiga wuta kaga kamar mi annabi kenan dai ka ce in a nutshell duk wanda ya karkata ga mace guda yana aure da mata biyu karkata ga guda to zai shiga wuta ina fatar kun fahimta dan wuta ne to kaga wannan hadisin na ƙara tabbatar da mu cewa adalci tsakanin mata da wajibi ne sannan ko da Allah cikin hikimarsa ya sama son guda saboda wani dalili so ne na halitta wanda Allah ke sawa ko ko saboda ɗabi'unsu wannan tafi kyautata ma kaga za ka fi sun wadda ta fi kyautata ma bisa ga mai munana maka wannan tafi kula da addini matsayinka na mai addini dole ka fi sun mai addini bisa ga wadda bata damu da addini ba daidai da sallah sai an yi katakka da yadda tashi ta yi ina fatar kun fahimta wannan tafi tsafta matsayinka na bil adama kowa na son abin kwarai inna allaha jamilun yuhibbul jamala laraba sun kace annazafatu min al imani matsayinka na bil adama kana son abin kwarai dole rayuwarka tafi karkata ga wadda tafi tsabta bisa ga kazama ina fatar kun fahimta <clears throat> da dai sauran abubuwa <clears throat> to in wani dalili ya sa cikin zuciyarka ka kafi sun mace guda akan guda ko akan saura to abinda Allah ya ce ka bar wannan so cikin zuciya Allah ba zai kama ka da wannan fifikon da kai ba amma in ya fito ga fili to nan ne matsala take duk wanda ya karkata ga mata guda akan guda zai tashi ranar kiyama tsagin jiki ne ya rube ya karkata to kaga ashe dangane da wannan duk wanda ya karkata ga mace guda akan guda to annabi ya ce dan wuta ne ko ashe duk macin da ka son mijinta tana tahiya inda yi akan a mallake mata mijin ya zan daga ita sai diyanta kishiyarta da diyanta huzan banza da yohi duk macin da tatta inda yi an ka mallake mata miji ya zan haka ya karkata gare ta mita sauma mijinta lasin na shiga wuta ashe ya nuna baki so ne don hakan ga mata ku ji tsoron Allah ku bar zuwa inda boka yi ko da yake ko an faɗi ba su kai ba amma dai ba mu barin faɗi yadda ba su barin zuwa haka mu ma ba mu barin faɗi amana ce dole sai mun faɗi in mun ka ta lahira mace duk matan da Allah ku da ka zuwa inda boka ta ce ba su a kira bello yabo ni zan zuwa gaban Allah in ƙarya ta tance ƙarya kika yi munafuka Allah ƙarya kika yi a tare dun matan locus babu wadda bata ji an ce zuwa inda boka ya haram bane ina fatar kun fahimta don haka ku ji tsoron Allah ya ku mata ku zubar zuwa inda boka yi musamman akan a mallake muku miji ya zan ku ɗaya addafa daga miji kishiyarku ku ta zan banza da yi baya halatta kun jiya duk mijin da ya karkata ga mace guda ya bar guda to zai tashi gobe kiyama tsagen jiki ne ya karkata don ku ji tsoron Allah ina fatar kun fahimta ku ji tsoron Allah ya ku mata ku zuwa inda bokaye kuma maza ku zuwa inda bokaye a takaice dai kowa ya zuwa inda bokaye wani ya tambayi manzon Allah ya manzon Allah mun musulunta amma wasu da cikin mutane mu suna zuwa inda bokaye ce to kai kakka zo inda bokaye don ha kowa kada ya zo inda boka boka ƙarya yake yi boka ya waye gari ko na cefanin gida ne baya da yana nan yana tunani ya za a iya cefane sai ga kaka taho da dubban kuɗi wai bukata ka tobe da shi wanda cefanin gida ne gagarai wai shi za ka aza bukata ka gare shi don ɗewa wuta da nan ganin ka sai ya hamdala ga Allah kai adda bukata shi tashi ta biya shi tashi ta biya gare ka don ka taho don Allah gar ta mallan kujera kaza nika ta karato da wasu to an hi karkata ga wancan bisa gare ne yace an gama kai ka bi ɗan kujera ni kai ak kujera ta cikin zuciya ta haka yake cewa ya amshe ma kuɗi ya amshe ma imani ina fatar kun fahimta sai ya ce maka to to abin akwai kuɗi ya ce akwai kuɗi ba matsala ba ce ya ce to akwai wani turare da aka sauwa ga iska ga iska aka sau shi fa kuma masar kuma jiya jiya ya tura can ga iska kaga da jin turare ana sai sai ga iska wato ka san magana banza ce ga iska aka sau turaren jiya ya tura lalle ko da an ka zo jiya kwalba guda ta rage bai sani ba ma ko akwai ta don haka ai sauri nawa turare yake ce miliyan biyu yake a to ai ga miliyan biyu an taho da su ko ku ato basu cika ba nawa an ya ce miliyan guda na da dubu ɗari uku to kawo in ya ɗari bakwai na rage ko wannan na turare ɗaya fa turaren da za a haɗawa sai ya gama duka ya gaba ma shirme ya amshi kuɗi shi ya san gida ne ya gyaru kuji shi ya hau kujera kai abin kana biɗa wata kujera wadda baka samu sannan ya ce ma to kuma akwai abubuwan da za a yi sai ka samu yaro ka tafi da shi makabarta ka yi liwaɗi da shi ko ka da shi cikin masallaci ka yi lawaɗi da shi a gani don haka 'yan lawaɗi sun ka abin ga jiya dai dun mai lawaɗi sakkwato ya kwanda bakin ciki ya ko? dun mai lawaɗi sakkwato jiya ya kwanda bakin ciki kuma in dai dan halan ne to bai sake luwaɗi ko luwaɗi halan ne abin da ya faru ga yan kaskancin da an kawa yan luwaɗi jiya cikin garin ga to luwaɗi ko halan ne da jiya mutum na tuba yana cewa bai komai duk wanda aka kaskanta Allah shi gafarta cikin wa'azuzzuka ne akwai wani wa'azi da yawa take in an kiji ba a ki gani ba in kuma an gani ba a ga da kyau ba to jiya tabbayyana jiya tabbayyana gare mu sakkwato jiya tabbayyana ga yan lawadin sakkwato in an kiji ba a ki gani ba in kuma an gani ba a ga da kyau ba ba mun yi ta faɗa musu sun kiji ba liwaɗi baya da kyau to jiya sun fara gani kuma so mataɓe ne to so mataɓe ne mu abinda a addu'ar mu ya Allah ƙasƙancin da ya cika da kwamandan yan lewaɗi je da mutane yi Ƙasƙancin da ya cika da kwamandan yan lewaɗi eh, jiya na sakkwato da mutane yi Allah ka sa so mataɓe ne bisa ga abin da tafi. Allah ya sa jakkan ne kunnuwa na ba kunnuwa ne jakkan na baya jiya wurin ɗauran aure fannan gidan turakin sakkwato shehu shagari an zo ɗauran aure liyan muhtari shagari an ka hada da wani da wani dan eh, eh, Kano don haka kwankwaso ya jawo tawaga ta yan jahula je jahula ta sha ƙasa yan nema jarhula jarhula yayi je mutum ka cire jahula ya yaswa buhu biyu an ka cika da jahula jiya an kai gidan mil goma kaji sun ka zo ana takama ga sunan wai wasu wasu manya ne sai an kama shaggu yan lawadi shaggu yan lawadi sakkutu ba a koma cin abu kaza sakkutu ba a koma cin abu kaza ga shi ga baki nai kuma ya ce babu kuwa sakkutu yan lashi to jiya sun gani gaba gare su Allah ya kunyata su jar hula cirjar hula nan don ubanka sai an kai musu kananci cirita don ubanka sai mutum ya cirjar hula da hajj an ka taso daɗa sai ruwan duwatsu ruwan duwatsu cikin garin Sokoto jiya ba kwanaki an kai mai haka nan ba sau, to yanzu nan Sokoto an kai haka nan jiya ba a koma can abu kaza Sokoto, ba a koma can ta Allah gwada muna an ta sokoto jiya sun kanci munta amma sun ci makansu kaskanci sun ce ma kansu kaskanci wallahi je sun kaskanta kuma Allah shi kara kaskanta su da sun bi maganar Bello ya bi da wanga kaskanci na cikawa da su jiya ka gani don haka yanzu ne yanzu za su gano maganar Bello ya bo ashe Bello ya bo masoyinsu ne ashe malaman nan da annan suna cewa su yi ta eh, liwaɗin su ashe su an maƙiyansu don ga abin sun ka jawo masu. shi ne wani annabi ka ce wa mutane ne fasa na ma aqulu lakum wa ufa ufawudu amri illa inna Allah basirun bil ibad za ku san abin da nake gaya muku to je yan luwaɗi sun sani yan luwaɗi abin kwarai ne je sun gani in ƙasƙanci ne je sun gani Allah ka ƙara wani ɗan majalisa saye da jahula. Ɗan majalisa mai jahula. Ɗan majalisa sako da mai cire karuwa gaban kowa cire karuwa sai ya cire karuwa don haka an ƙasƙanta cikin jama'a ce ma karuwa karuwa ni in nina ban koma gida to in ka kuma ka ce matakka mi an ce ma karuwa kuma haka din ne karuwa kake dama ita zai ci zarafi ne ba ta takka gare ba don haka in dai abin da ya faru jiya an ka ci gaba da shi to zuwa gaba sai kaji an ba gwamna kashi cikin garin ga Allah shi gwada mana wannan rana a tiƙa mai kashi komi ba a yi Allah ka sa a mai ruwan duwatsu yadda an kawa ƴan lewaɗin farko ƴan lewaɗin zamanin annabi ludo Allah ka gwada mana ƴan lewaɗin sakuto an yi musu ruwan duwatsu haka nan Allah kaskancin da ya cika da kwamandan ƴan lewaɗi na sakuto jiya da shi da jama'a ta Allah shi ƙara Allah shi ƙara ƙasƙanta su duk inda sun ka shiga Allah ka ƙasƙanta su ka walakanta su bakin cikin da ya same su Allah ka sa ya ci gaba har ƙarshen rayuwarsu kada Allah shi musu magani yi don haka sakkwatawa Allah shi muku albarka sakkwatawan shehu kun nuna jikokin shehu Usman Hoke ku ci gaba da haka nan aikin ku yayi kyau haka ya kamata to ina malamai masu kare yan lawadi jiya kun ka izo ka kare su jiya gaba ga mallaman su an kai musu shi ko mallaman katun banza mai huni kalwani malami mai wa'azi wai ya komo kalwani wai kalwanci ya kai wai yare ya kaiwa ana bashi kwangila ana bashi kuɗi malami mai wa'azi har gidan yare aka kai saboda wa'azi amma ya dawo yare ka fatauci yana kaiwa kalwani jiya ga ya katun banza mai huni kalwani bai ce ko kala ba kaga an kanta. muna roƙon Allah shi ƙara walakanta su komanda Allah ka sa so mataɓina abin da ya gani jiya, Allah ka sa so mataɓina da shi da waɗanda a tare da shi da masu goyon baya ne da masu ƙumumuwa sai sun taimaka mai duk Allah ka walakanta su to mu tafi don kun gani wajibi ne a yi adalci tsakanin mata ko wajibi ne wanda bai yi adalci ba kuma manzon Allah ya ce ja a yawmal qiyamati wa shiqquhu ilon zai zo gobe kiyama barin jiki ne ya karkata don a kenan sai ya shiga wuta barin jiki ne ya rube ya karkata ya ja shi shiga wuta Allah ya tsare mu daga wuta ashe duk macin da ka son mijinta to ba ta yi mai sababi abin da zai sa shi wuta don haka duk macin da ke son mijinta ya karkata gare ta to kamar tana tana jan mijin ne zuwa ga Allah ya sa shi wuta Allah ya tsare mu don a kuma mata ku ji tsoron Allah wa an anasin kala mina sunna idza tazawwaja rajulul bikir ala thayyibi aqama inda hasaban thumma qasama wa idza tazawwaja thayyiba aqama inda ha thalathan thumma qasama muttafaqun alayhi wallahu lil bukhari shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga Anas ɗan Malik yadda Allah tabbata gare shi Anas ya ce mina sunna yana daga sunna inda duka ji sahabi ya ce abu ka zamina sunna to hadisin nan yana da hukuncin marfu'i hadisi ne marfu'i don in yace mina sunna ai min sunnatin nabi yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce yana daga sunna idza tazawwaja rajulul bikir in mutum ya aure budurwa Allah tayyibi akan bazawara matakka wadda ka aura bazawara ita ce matar da ta yi aure ta zauna da mijinta mijinta ya sadu da ita ta zan bazawara in kwana guda ko ta yi in dai ta yi aure mijinta ya sadu da ita gobe an ka sake ta ko mijin yammu ta zan bazawara to yana daga sunna in ji anas in mutum ya aure budurwa akan bazawara a kama inda ha sab'an sai ya zauna inda amaryar ga tashi budurwa har sati guda kwana bakwai fa makasama sannan shi raba kwana wa idza tazawwaja thayyiba in ya auri bazawara kuma wanda ya aura ta taba aure yanzu ba budurwa bace to ita kuma a kama inda ha talatan zai zauna gun ta kwana uku sun qasama sannan shi raba kwana muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim sun kadu akan fitar da shi wallaf dalil bukhari lafazin na bukhari ne kaga shi ko kun ji wannan ko duk da game da wajibcin rabon kwana ana sai yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sunna ita ce aikin annabi ko magana ta yi ko tabbatarwa ta yi annabi ya aikata haka kuma ya yi umarni da a yi yana daga sunna in mutum ya aure budurwa yarinya wadda ba taɓa aure ba ita ce budurwa to in ya auro ta Allah bi akan bazawara akan mata ta yi tunda mata ta sun zauna ta zan bazawara to abinda sunna tattana da ya zauna nan ita gun budurwa amarya har sati guda sai ya ce saba'an me kalmar saba'an ke fa'idantarwa ga ka'ida ta larabci saba'an bai ce saba'atan ba a ƙama inda ha saba'an maimakon saba'atan me yake fa'idantarwa yana fa'idantar da cewa saba'a layalin kenan daruruwa dama su ne ake raba tsakanin mata dare domin ga ƙa'idar larabci dare shine namiji yini shine mace kamar cikin suratul haqa Allah na ba da labari game da adawa da samudawa yace fa amma samudu fa uhliku bitagiya wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya Ya yace mi gaba yace ha alaihim ehem, saba'a layalin Saba'a bai ce saba'ata layalin ba Ya ce yace ha alaihim saba'a layalin wa samaniyata ayyamin kaga ayyam shi da samaniyata shi an mace sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajazu naqlin khawiya sai ce fa hal tara lahum min baqiya ya ce wa amma Adun, amma adawa su kuma bayan an faɗa abin da ya faru ga samudawa adawa fa uhuliku birihin an halakar da su da wani irin iska sarsarin mai tsananin sauti ooo iska mai guguwa ba shi ne mai sauti ba atiya wanda ya ƙetare iyaka ya wuce iska na ordinary iska, na al'ada shi ne atiya sakharaha alaihim Allah ya fore wannan iskan ga adawa sab'a layalin daruruwa guda bakwai kaga ga layalin sai ya amfani ya amfani da lamiri na namiji ya ce sab'a sab'a layalin daruruwa bakwai wa thamaniyata ayyamin da kuma yunuka takwas kaga ga ayyam sai ya amfani da sab'ata lamiri na mace don haka sai sun kace ashe ga ka'ida ta larabci dare shine namiji yini shine shine mace to nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama eh, Anas ya ce yana daga cikin sunna in mutum ya aure budurwa akan bazawara kama inda hasab'an sai ya zauna gunta bakwai menene bakwai nan in mun fahimci larabci ai sab'a layalin kenan sai eh, a kama inda ha a layalin daruruwa bakwai sai malamai sun kace dangane da wannan hadisin da wasu hadisai masu kama da shi ashe rabun kwana shi an ka shar'anta ba rabon yini ba yini haƙin namiji ne ko an ce in safiya ta waye baka da halin zuwa ofis sai ka nemi izinin matarka ba wanda ya taba cewa haka na ashe shi ya nuna yini mallakar ka ne kana ita a ofis kana ita a kasuwa kana ita ko ina abinda a haƙin ta dare ka zo ɗakin ta da dare ka kwana don haka kaga ko da Hausa ai ba a ce rabon yini ba sai an ka ce rabon kwana ashe kwana shine haƙƙin su to kwanan nan da an ka ce ka bata sai ka ce ka ba wasu ƙatta kana can cikin ƙatta kana hira ƙare biyu na dare awa nawa ka ci cikin awoyin hajiya sai ka roƙe ta gafara in ba haka ba ta bi ka bashi jiya yau in ka koma ta bi ka bashi gobe in ka koma ta bi ka bashi ka samu shekara goma sha wani abu kana haka nan bashin nawa yanzu an ka biyo ka bashi ya taru ko bai taru ba ko kullun naira guda haka ci bashi shekara goma sha wani abu kuɗi sun taru ko ba su taru ba to balle awoyi ina fatar kun fahimta don haka abinda a su shine rabon kwana da daddare a can ɗakinta a kwana shi a haƙƙinta to shine anas ya ce yana daga cikin sunnar annabi idan mutum ya auri budurwa akan bazaura ya zanna inda take sab'an ai sab'a layalin daruruwa bakwai sun makasama sannan shi fara rabon kwana kaga ashe kenan menene haƙƙin budurwa in mutum yana aure da mace ya auri budurwa tana da haƙƙin ya zauna inda take har kwana bakwai wai za ta zo tsaye ba, in ya auri bazawara kuma a kama inda ha talatin sai ya zauna inda bazawara kwana uku sun makasama sannan ya raba kwana ya fara rabon kwana sai malamai sun kace wannan hadisi akwai hikimomi zai zayyawa ciki ne na farko dai yana tabbatar mana da shar'ancin rabon kwana wajibcin rabon kwana ina fatar kun fahimta na biyu kuma annabi yana aza komi daidai ma'azarsa kaga duk da yake matan ka ne su guda amma sai shari'a ta bambanta tsakanin budurwa da bazawara budurwa ita adda haƙƙin kwana bakwai in ka auro ta in kana da wata mata bazawara ita kuma kwana uku to me dalilin da yasa shari'a ta bambanta su an ka ce domin budurwa bata saba zama ita kaɗai ba akwai ƙurciya tare da don haka tana da bukata a samu 'yan kwanuka a ɗan lallashe ta a ɗebe mata kewa na farko kenan sannan kuma kwaɗayin magidanci ga budurwa ya fi kwaɗayi ne ga bazawara don haka shi yasa aka ƙara mai kwanaki kwana bakwai a yi honeymoon ƙarewa dai suka yi aiko eh sannan na uku kuma sabon shiga ce ga sha'ana aure don haka akwai bukatar a samu lokaci a karantar da ita ladubba na shari'a da ladubba na aure amma waccan ta saba da haka shi yasa ba a bata kwanuka masu yawa ba an ka bata kwana uku ina fatar kun fahimta wannan ita ce sunna ta annabi in mutum ya auri budurwa yana da mata to sai ya kwana bakwai inda take in ba zawara ce ya kwana uku muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da shi wallab Dalil bukhari lafazin na bukhari ne wa an ummi salamata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama indaha thalathan wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawanun in shi ita sabba'atu laki wa in sabba'atu laki sabba'atu linasa'i rawahu muslim shi kuma wannan hadisin namu na gaba an karbo shi daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda Allah tabbata gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi lamma ta zawaja lokacin da ya aure ta ita ummu salama ita ke bada labari da kanta from the horse mouth daga bakin mai ita ummu salama ta ce lokacin da manzon Allah ya aure ta a kama inda ha talatan ya zauna gun ta kwana uku ashe wace iri ce kenan bazawara ce kun ba bazawara ɗaya ba hatta ta kama ga shekaru je ba mun ji ƴaƴanta ba waɗanta zo da su agolanci gidan annabi da Umar ɗan Abu Salma mai hadisin can abinci jiya sannan da Zainab kaga ya nuna ba budurwa bace bazawara ce to shi ne ta ce da annabi ya aure ta sai ya zauna gun gunta salasan kaga bai ce salasatan ba don ya nuna ma salasa layalin kenan ya zauna gun ta daruruwa uku to wa ya sai ce innahu laysa biki ala ahliki hawanun hawanun wulakanci laysa biki bai zamo gare ki bai yake ummu salma ala ahliki akan mijinki ahallun nan shine miji miji na iya zama ahallun haka mata tana iya zama ahalon kowannen su ahali ne me ahalon iyali eh, wulakanci bai zamo gare ki ba yake ummu salma akan mijinki ba wai wulakantatta kike mace kike mai daraja a wurina in shi ita in kina so sabba'atu laki sai in yi sati guda wurinki wa in sabba'atu laki amma ki sani in ni miki sati guda sabba'atu lin sa'i zan yi sati guda ga sauran mata na. rawahu muslim me wannan hadisin ke karantarwa hadisin ummu salma yana ƙara eh, karantar da mu abinda hadisin anas ke karantarwa shine na rabon kwana in budurwa ce mutum ya auro yana da wata mata sati guda in ba zawara ce kwana uku to yanzu annabi ya auro ummu salma kuma ita ke ba labarin da kanta tace da annabi ya auro ta ya kwana uku da kwana uku sun ka cika gobe manzon Allah zai na wani ɗaki sai ta riƙe sai ta rike rigar manzon Allah manzo Allah ya zaka taika ka banni sai ya ce a ba walakanci bane ba wai don na walakanta ki ba manzon Allah ka cika min sati guda mana kamar yadda yake in ful cikin sahihu muslim kamar yadda imam muslim ya kawo shi dace a da ni kwana uku ki gazan fita ba wai don kina walakan ba walakanci bane shine ma'anar laysa biki ala ahliki hawanun babu walakanci gare ki akan mijinki ba wai walakanci bane haka shari'a ta ce tunda ba zawara kike baki da haƙƙin a miki sati guda kwana uku shine ki. ashe wannan hadisin na nuna mana irin adalcin manzon Allah kuma in kai ne ba amarya bace sai ka runce ido kai mata sati guda din don dai a zauna lafiya amma da bakin sanda kai wannan kuma ka ja kanka matsala da bakin sanda dattijo ya fara zalunci cikin gida ne to da bakin sannan ya sawo ma kai ne lasin rashin zaman lafiya gida ba abin da ke zaunar da gida lafiya illa a adalci a yi adalci tsakanin mata a yi adalci tsakanin 'ya'ya da zaran kai heri-heri tsakanin matanka ka bi dan kanka rashin zaman lafiya da zaran kai heri-heri tsakanin 'ya'yanka ka bi dan gidanka rashin zaman lafiya don haka kowa ya kokari ya yi adalci gurgudun samun iko mu sauran abin da ya fi karfin mu ban ma Allah Allah ba zai kama mu da abin da ya fi karfin mu ba to shine sai annabi ya tsaya mata bayani wannan kuma na nuna kyakkyawan hali na manzon Allah da zarumta na manzon Allah ba amarya bace ka san amarya ko mitacce sannan ya mata akai to amma maimakon ya biye mata tunda amarya ce a sai ya faɗa mata gaskiya abinda a haƙƙin da shari'a ta baki kwana uku kuma da ne miki kwana uku ban cika sati guda ba don na walakanta ke ba shi a haƙƙin da shari'a ta baki don haka tsaya ka faɗa mata ka gaskiya a yi min abu kaza ka ce a wallahi ban da zarahi albashi na wallahi bai kai ga in sai miki abu kaza don haka yi hankuri ki bari dai Allah ya kawo buɗi amma ka ce mata tau in ka ce tau ba ka yadda za ka yi ba kuma ka san ba ka iya yi kaga dole a yi ta biyar ka bashi to abu ka za ka kace za ka yi min don hakan ga in mutum zai zauna da mace zauna da ita da gaskiya babu kumbiya kumbiya jama'a abin da aka yi yau gobe kwana biyu kwana uku sati guda a rabu shi kenan aka cewa a yi karya amma wanga zama ne na har abada to ina magana karya ina fatar kun fahimta don haka duk wanda hadisin na karantar da mu duk wanda zai zauna da mata ce to ya zauna da ita da gaskiya sannan kai ya yadda ya saba ma shari'a don ya daɗa mata hadisi ya tabbata hadisi ne hasanun duk wanda ya saba ma Allah domin ya yardar da mutane sai Allah ya fusatar da mutane da shi sai Allah ya haɗa shi da mutane amma in ka saba ma mutane don ka yardar da Allah to Allah shi zai tilasta mutane su zo su yarda da kai don haka yadda Allah da ta manzon Allah ake nema ba ta mutane ba Allah ka yadda da mu to shine sai annabi ya ce mata in kin abin ga ba wai baki da wulakanci babu wulakanci gare ki a kaina in shi ita in kina so sabba'atu laki sai in yi miki sati guda amma wa in sabba'atu laki in ni miki sati guda sabba'atu lin sa'i zan yi sati guda ga sauran mata na to abinda wannan hadisi ya kara kenan daga hadisan Anas sai malamai sun ce to dangane da wannan hadisin kuma kuma kun garawa muslim hadisi ne sahihi ashe in mace amarya ta taho bazawara me ya haƙinta kwana uku to in ta nemi mijinta ya ƙara mata bisa ga kwanan nan uku to shari'a ta roshe haƙin don haka in ta ce a ƙara mata kwana guda ba ya mata kwana hudu ba to sai ya tahiyawa sauran mata ne kwana hudu in ta ce ya mata sati guda to kwana ukun da shari'a ta bata na asali sun roshe in ya mata sati guda sai ya ta kowane daki ya yi sati guda guda kaga haƙƙintan kwana uku ya roshe don haka ta tsaya ma haƙƙinta ya yi mata Shi ne annabi ce in kina so zan yi miki sati guda amma in ni miki sati guda ki sani duk sauran mata na sai na kowa sati guda don haka wannan da yana nuna ashe abinda a haƙƙin mace ba zawara ne kwana uku budurwa ita adda sati guda sannan ko miza kai ka tsaya ka faɗa ma matarka ko matanka gaskiya kada a yi musu ƙwambiya ƙwambiya ba banda ɓoye-ɓoye ba ɓoye-ɓoye tsakanin miji da mace sannan kakka yadda sun matarka ya jaha ga saba ma Allah tsaya ka bi shari'a in ka saba ma Allah ko mita da sai Allah ya haɗa ka faɗa da ita muna roƙo Allah ya shirya da mu wa an Aisha radiyallahu anha anna Sauda binta Zama'a wahabat yawma hali Aisha wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya qasimu li aisha ha wa yawma sauda muttafaqun alaihi an karɓi wannan hadisin daga aisha yadda Allah tabbata gare ta cewa sauda binta zama'a sauda diyar zama'a wahabat ha ta ba da kyautar yinin ta li aisha to kaga ga hadisin da yazo da yini shi ko amma nan duk da yake an ce yini ana nufin mi ana nufin kwana don yini ba mallakar ta bane kwana an mallakarta to kwananta ba an ce dole ne magidanci ya raba kwanansa ba to duk da yake shi annabi an ce rabon kwana ga mata ne ba dole ba ne amma da ya ɗaukan makai ne zai raba kwanan to sauda binta zama'a ta bayar da kyautar kwananta ga aisha wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya kasance don haka annabi ya kasance ya kasimu yana rabon kwana li aisha ga aisha yau mahayinin ta ita aisha wa yau sauda da yinin sauda duk sai ya kwana ɗakin aisha muttafaqun alaihi me wannan hadisin ke karantarwa ko ko yaya abin ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa ta farko ita ce nana Khadija tun ana makka shekara ta takwas ne ka tsammani bayan aiko shi da manzanci Allah yawa Khadija rasuwa ta mutu ta bar manzon Allah babu mata Allah shi mata rahama tun tana duniya Allah ya aiko Jibrilu cewa manzon Allah ya wa Khadija albishir da gida na lu'ulu cikin aljanna don haka tun tana duniya an ka bata labarin cewa ya aljanna ce tana da gida nan duniya mace ba gidan mijinta take ba in ka ga mace ta yi nata gida kaga ta zama hajiya ko to na na Khadija ba gidan manzon Allah ba tana da nata gida darajar ta kai tana da nata gida cikin aljanna don haka ya aljanna shi ta taimaka ma manzon Allah ta taimaka ma musulunci Allah shi ƙara ma na Khadija yadda haka ya kamata mata su zama a sun lalace maimakon ki zauna irin yadda Khadija ke taimakon mijin kullum matsala kika ba mijinki barkatattan banza to shine bayan mutuwar na Khadija eh ce barkata ta kasa mijin to me babbancin barkata da matsala eh banza eh barkatattar banza to duk mai sa mijin ta barkata ba barkatatta ta ba ha a'a ai bari a iya faɗi babban sunan su kai ka tsoron su liman mu ba mu tsoron su gudun yake ya ta gida a cewa to kuna ka ce muna ya ce wallahi ba ni na ba to ni na ce <laughs> kaji ya ah? eh, an kare ma gida sai ka koma ka masallaci kai zaman ka hmm. to bayan mutuwar na na khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aure wannan dattijan ya sauda binta zama'a ko da ya aure ta ta tasa kware ga shekaru ba wai haifuwa ba hajji ka tayi da manzon Allah to yadda ya an kai ya aure ta bayan ta musulunta da ita da mijinta sai Allah ya wa mijin wafati yabbata gata ta tsufa an ka ji mata tsoronta koma gida inda danginta danginta ba su musulunta ba ga mace da rauni sai manzo Allah ya daura mata aure tashi ta tsufa kwarai an ce ko da annabi ya daura mata aure tana da wajen shekara 78 har ya mutu da 63 ya mutu aiko to da wajen 78 ko da ya aure ta ko namiji ya kai takwas ya tashi da aiki ya buge balle mace to to da wajen shekara saba'in da ko da takwas ko dai da wani abu saba'in da wani abu dai an gare ta ko da ya aure ta kaga ta zan dattijo to da ya aure ta yau da gobe yau da gobe yau da gobe kuma sai matsala ta shiga tsakaninta da manzon Allah sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara dauke mata kai tana tsoron kada manzon Allah ya sake ta sai ta kira manzon Allah sun ka zauna sun kai sulhu wannan sulhun yabba Allah shawa Allah ya saukar da nasti na alqur'ani game da abin da sun kai a kansu Allah an ka ce Allah malamai sun ka ce Allah ya saukar da ayan cikin suratun nisa'i inda Allah ta baraka wa ta'ala ke cewa wa'in in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khairun wa uhdiratil anfusu shuha sai yace wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira yace wa in imra'atu in wata mace khafat min ba'alha nushuzan ta ji tsoron kiyo aw iradan ko kauda kai min ba'alha daga mijinta ta ga mijinta ya fara kaudan mata kai ta ga mijinta ya fara yin banza da ita to in wata mace ta ji tsoron haka nan daga kawai da kai sai me sai saki to da ta bari ya sake ta Allah ce fala junaha alaihi ma babu laifi akan su ba laifi akan ta ita matar ba laifi akai ne shi mijin an yusliha bainahuma su yi sulhu tsakanin su a zauna a daidaita bayan ta ga mijin ya dauke mata kai ba kiyo mace an ka sani da kiyo ta mijin ta kiyo to nan ba miji kai mata kiyo ba ita kawa miji kiyo ba shi kai mata kiyo ta ga ya fara hita batunta ya fara kau da kai ne gare ta kila ya hangi wata sun ya kai istibdali, istibdal zaujin makana zaujin ina fatar kun fahimta to in mai hankali ce kar ta yadda a sake ta inji Allah ta zaunar da mijin na ayi sulhu yaya za a yin sulhu wasu haƙoƙoƙa nata da Allah ya aza a kai ne ta ce ta yafi to abinda sauda wannan boyar Allah ta yi kenan manzon Allah ni dai na ka haraka wadan min kai ina son ka tuha mini asiri saboda Allah nan da ya aiko ka da manzanci manzon Allah ka tuha mini asiri ka banna cikin matan kakka sake ni amma haƙƙin kwana na ni dai kaga yau ban da wata bukata na tsufa manzon Allah don haka banda wata bukata kwana na na ba su ga yan baraya wace ce yan baraya Aisha na ba Aisha don ta daɗa ma manzon Allah don ta san duk cikin mata manzo ba mai hawa daga manzon Allah irin na Aisha to don ta daɗa mai annabi kwana na don Allah ne abin da ya bukata ta ka barni ni cikin matanka domin gobe kiyama in tashi cikin matanka ka tuha mini asiri kakka sakan kwana na na ba Aisha ina fatar kun fahimta manzon Allah ce kiyar ta ce ta yadda ce to an yi miki haka na, don hakan ga yanzu kaga Aisha kwana biyu aka yi wurinta da ranar kwananta ita Aisha da ranar kwanan Sauda ita Sauda dai tana nan cikin gida ana bata abinci da sauran lalurori bata da kwana amma dai tana matsayin matar manzon Allah jama'a ta wa kanta alkhairi ko ta, ta cuta makanta to abinda matan yau ba su da hankalin yi kenan ita wallahi sai ba ta zama ganin tasko tasko duk bai kike koma gidanku ana samu ki kwano ana samu ki toga kwano ba wani tasko ya wuce wannan da ke kasawa ke ba wanda kika so yanzu ke dawo kai ku ɗauki tun tukacin ku kai mata in an ga dama ma a baki wata ran baki sa miki mai yak kadan musamman in mata biyu ga ubanki ran da ba ƙoki ta yi tuwo ba sabulu sai da eh, oh, sabulun wanki eh, sabulun wanka ya gagare ki sai dai in kin so sabulu da shi kika wanki da shi kika wanka can ku hadda kawayen ka diba sabulun wanka kina yan musu tun da ke samu kayan banza in sallah ta yi sai dai ki ta inda ki, in mijinta ya yi mata dinki ta baki sad guda sadaka don haka yanzu ke ga tasku ko ke ci gaba don haka ba ganin tasku kan mace ta koma gidansu ta zauna duk abin da aka yi miki gidan mijin ki yi hankuri ba tasku bane duk abin da miji yawa mata ta yi hankuri tana lada ko ba ta da kamar yadda duk shedanar da mata ta wa miji ya yi hankuri shi ma yana da lada ibada ce aure ibada ne ya ku jama'a don haka duk abin da an ga miki ɗakin ki wallahi ya hake koma gidanku Yan ko ɗaya sarkin musulmi ki balle ba ɗaya kowa ba ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu to shi ne dangane da wannan abu da sun kai sai Allah ya saukar da wannan ayat Ya yace wala junaha ma an bai bainahuma sulha babu laifi a kansu su ma'auratan miji da matan an bai bainahuma su yi sulhu tsakaninsu sulhan sulhu ko sai Allah ya ce sulhu khairun yin sulhin nan da ya yi alkhairi bisa ga rabuwa kaga mi Allah ya ce yace yin sulhu yayi alkhairi bisa ga rabuwa don haka in mai imani kika mai hankali mai sanin ciwon kai kakki yadda mijinki ya sake ki a zauna a yi sulhu mai gida ya rahmukallah mai gida don Allah ka yi hankuri na dai gaskiya dai yanzu dai na ishe ka an fara dauke min kai amma ka tuha mini asiri don Allah ka kasa kanka banni cikin daki na cikin yara na amma sabulun wanki da sabulun wanka na yadda in sai maka yana ko ko kuɗin cefa ne na dauke ma ko kayan sallah na ɗauke ma a bari in wa kaina tunda ina yan sana'o'i na nan ki dai samu wani abu wanda yake haƙƙe ne wanda Allah ya azaba ya yi miki ki ce ki ɗauke mai don daɗaɗa mai shine sulhun a zauna a daidaita ki yafi wasu haƙoƙoƙa naki yadda mijin zai ji daɗi ya bakke na ya tuwa miki asiri shi an ma'anar ayat sai Allah ya ce wa sulhu khairun yin sulhu ya yi alkhairi bisa ga rabuwa sai Allah ya ce wa in tuslihu in kun kyautata zamantakewa da matanku ya ku maza wa tattaqullaha kun ka ji tsoron Allah ga al'amarin matanku fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya zama masani game da abin da kuke aikatawa don a kuko kakku ji an ce wai so eh, ki abin ka kama matsashe ta hatta ka da wani abu a ku ji tsoron Allah shi an ana karshen ayat ku kyautata zamantakewa ku da matanku sannan ku ji tsoron Allah game da zamantakewa da su to kaga sai sauda ta zauna da manzon Allah an kai yarjejeniya manzon Allah na ba Aisha kyautar kwana na ni abu guda ɗaya nika so ban da bukata ka shigo ɗaki na kwana inda nake ban da bukata amma don Allah ka tawa min asiri ka yi mini kara ka banni cikin matanka annabi ya ce an baki shine ya ce wa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya kasimul Aisha yawmaha annabi ya zan yana raba kwana ga Aisha ya bata yininta wa yawma sauda da yinin sauda sai malamai sun kace to mata kwana ba haƙƙin mace ba ne mutum na iya kyauta da abin da ya mallaka ko bai iyawa yana don haka mace tana iya kyauta da haƙƙinta to ɗayan uku kyautar kyautar kwana ga mace ya kasu kashi uku ko dai ta ce ta ba mijin kyauta mai gida na ba kyautar kwana na daɗa ko ta ba shi irin yadda sauda ta yi ilal abada ita sauda har abada ta yahe kwanan gaba ɗai ko kuma a akila yau mace tana cikin al'ada ba ba a saduwa da mace tana cikin al'ada ba to kwana eh, kwana uku ta kai na al'ada to yau an rana farko sai ta ce mai gida na ba ha kyautar yini na shi mai gidan tabba mai gida na ba da kyautar yini na ta yadda inda haka so to kaga nan sai ya zaɓi wanda ya kaso cikin mata ne ta ya kwana inda take ya halatta ɗaya kenan in tabba mai gidan ko ko ta dibi wata da cikin mata ne kamar yadda sauda ta ce na ba da kyautar kwana na ga aisha kaga aisha tabba to don haka ga duk ranar da aka kwana ɗakin sauda sai annabi ta ɗakin aisha ya kwana to in ta ce mai mai gida na ba wanci kyautar kwana na cikin kiwo shi ta ayyana to bai halatta gare ta ɗakin wata sai dai ɗakin waga da an ka ba nau'in kyauta na biyu kenan sai na uku na ba da kyautar kwana na ga wata mace da cikin matanka to nan kaga sai ya zaɓi wanda yake so discretion ne nashi ya halatta ina fatar kun fahimta to abin da ya kamata mata su rinka yi kenan duk mace musamman yanda sun kai yawa ko gidan ku lura budurwa nawa a can ba san miji ba balle ke yar yaji in ki hito yawa kallon ki ko shi ba zama hankuri na ya kai ba ga mutar da hankali don ku ji tsoron Allah ya ku mata ku san ciwon kanku kunji ga sunan suna ta yawo bisa titi suna eh, eh, balla taimaka mana da addu'a mu samu maza ke hakke samu yadda Allah ya biki asiri ma kina nan kina shigantaka kun ba wata takewa gare ta ba fa ya ka da sanin ciwon kai ɗaya ne in ki gama mijin ya fara gajiya da ke ki yahe mai wani abu ko ko ki yi kokari cikin yan kuɗin nan na sana'a lokaci lokaci mai gida ga dubu biyu a kara a ce ne bai ji daɗi ba amma abin ga da hausa ka cewa babu girma babu arziki babu kyautatawa babu babu zama lahiya ha eh eh ai kafin suna yan sana'o'i kuma akwai saci da suka cikin kudin cefa ne to Allah ya shirye da mu to ka gani don haka wannan sauda sai ta bayar da kyautar kwananta ashe wannan hadisi na karantar da mu mace ya halatta ta bada kyautar kwananta ko ta ba su ga wata kishiyarta ta ayyana ko ta ba su ta ce cikin mata ne kaga sai ya zaɓi wanda yake so ko ko ta ba shi mai gidan in ta ba shi ya zaɓi duk wanda yake so cikin mata ne ya kwana yan take ko ta ba su na har abada ko ta ba su wani wani lokaci mai gida da nan har wata uku na baka kyauta kwana na kaga kenan ba sai ya shiga ɗakin ta ba ya kwana inda take har wata uku to an ce lokaci yayi ko abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya auku Allah shi yafi mini ya shafe cikin zukatan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka don haka ga yanzu komanda in ba a tuba don Allah ba a tuba don banza kaskanci dai an kaskanta kun ne musu addu'a Allah ya ƙara kaskanta su don albarkar karatun gadan mun kai Allah ya ƙara kaskanta su kuma duk mai liwadi Allah ka hada shi da Allah ka hada shi da bala'i Allah ka hada su da kaskanci mutane sakutu ku ci gaba duk wanda kun san dan liwadi na kakku bari ya zauna lafiya kaji